Tuni dai al'umma suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da wannan dambarwa a shafinmu na Facebook da YouTube. Sakon farko cewa yake, in dai wannan ne kaɗai dalilin da ya sa Alinuhu ya kai ta ƙara kotu, to gaskiya na raina wayewarsa. To amma kuma babu mamaki. Nura Muhammad kuwa cewa yayi ko dai alkai ne alƙalin ba ka da hujjar kamata. Lauyoyinka sun yaudare ka domin samun na koka da ƙosai kawai. abdulmajid ji tahir kuwa cewa ya yi alinuhu muna ganin ka shiru-shiru ashe kai ma baka da haƙuri wannan maganar ai ba ta kai ga zuwa kotu ba wani sakon ko cewa ya yi to in ban da rashin hankali shi sa'anta ne yaushe ta fara fim ɗin ko shi ɗanta ne babba babba ne ko a gidan giya ai yana ƙoƙari fim nawa yake yi alinuhu babu adadi sai ta yi mai uzuri kuma har nawa gare ta da za ta iya biyansa kawai rashin kunya ne da rashin girmama na gaba da rashin haƙuri da rashin uzuri ya kamata ya taka mata birki duk hauɗinta ta san alababansu ne na kanewood dole ta bi shi a hankali sako daga hasiya aminu sadiq umar sadiq cewa ya yi yana daga cikin dalilin da suka sa nake ganin girman ciyaman iyan tama ban taɓa jin ya yi abin da girmansa zai zube ba wani saƙon kuwa cewa lallai ran sarki ya ɓaci don na san shi da kawai ci da kuma haƙuri wannan abu ne babba allah ya kiyaye saƙo daga kwankwasiya saudiya gaskiya girma ya faɗi wallahi ni ban ga abin zuwa kotu ba a nan banda shirme me sai kun saka shi a fim Sako daga Huzaifatul Yamani Muhammad Dala shi ma wannan sakon na Muhammad Sani Garba cewa tofa Allah ya kyauta wannan sarkin ne kuwa ai na ga sarki baya kai 'yan fadarsa ƙara. Sakon Abdul Qadir Abubakar cewa ya me abin kai mutum kota kan wannan wannan mutumin tsabar jiji da kai ne ya sa ya yi hakan. Alfa Salisu kuwa cewa ya yi daga ƙarshe ma da wannan kes ɗin out of court settlement za a yi ni ba lauya ba ne amma ban ga abin kai ƙara a nan ba inda iya wannan ne. Aisha Abdullahi cewa ta yi gaskiya ba ta kyauta ba tunda ya ce mata yana da uzuri ba zai samu zuwa ba to ai kenan. shi ko wannan sakon cewa yi kawai ya raina mata hankali ne dama shi alinu haka yake kallon kowa a banza shi yasa wallahi bai taba burge ni ba saboda duk mai ganin kowa a banza to shi ma banza ne Allah ya bi miki haƙinki amin sako daga Dalhat Habib Sani Tijjani Ismail Adam kuwa cewa ya shi sa ake masa zargin ya fi son alaka da maza wallahi amma a nan menene na cin mutunci a ciki Usman Musa ɗan boko kuwa cewa ya gaskiya abin ya kai shi bango amma Ali Nuhu yana da haƙuri Fatu Abdulrazak cewa ya yi me ya zafi haka ba abokiyar aikinka ba ce ba kai ne sarkinsa ba haba Ali ka zama mai yafiya. Ita ma Sakina Bello Shehu cewa ta yi, wannan I is normal talk. ban ga abin zuwa kotu ba, sai dai dama akwai wata matsala a ƙasa. Idris Rabe kuwa cewa ya rayuwa dai lokaci ne zamani da yawa. Sa'idu Musa Zakar kuwa cewa ya yi, daga ta yi magana an saba mata alkawari sai a ce za a kai ta kotu, gaskiya Sarki Ali ka canza tunani. To ki canza shi mana kawai, akwai jarumai da yawa waɗanda ba su da commitment da yawa. shi ma basira abdullahi cewa ya yi to allah ya shiga cikin lamarin a ga mai gaskiya a cikinsu muhammad sanadam cewa ya yi to ni sai dai na ce war domin wannan ai family issue ne muhammad rabi abdullahi cewa ya sai na ga kamar shaidan da yake taka muhimmiyar rawa a lamarin saboda ko a sakonta na farko ban ji wani abu mai zafi a ciki ba da har sai an je kotu to amma watakila zuwa kotun zai warware masa matsalar cikin lumana To saƙon da za mu karkare da shi na Aisha dogara da mu cewa ya yi. Very unfortunate, wannan ai bai kai ga zuwa kotu ba. Me ta faɗa a nan to da har da zuwa kai ƙara kotu, Allah ya kyauta. Muna godiya da bibiyarmu da kuke yi, ina kuma yi muku albishir da ci gaba da samun labarai zafafa da rahotanni a wannan shafi na Freedom Radio Nigeria a YouTube da Facebook. Kuma domin samun labaran da zarar mun ɗora da na subscribed. da alamar ƙararraba, Na barku lafiya.